Jirgin ya taso ne daga filin jirgin saman Murtala Muhammad da ke Legas, ya bi ta filin jirgin sama na Malam Aminu Kano a daren Lahadi da ya gabata, kuma ya isa babban birnin Saudiya ranar Litinin ba tare da wata matsala ba, amma da saukar su sai mahukuntan Saudiyar suka sanar da soke bizar izinin shiga ƙasar. To sai dai daga cikin fasinjoji 264 da suka taso a cikin jirgin zuwa ƙasar Saudiya, 87 ne kawai hukumomin Saudiya suka wanke su bayan da jami'an ofishin jakadancin Najeriya suka shiga tsakani. A lokacin da yake amsa tambaya ko menene ka iya zama musabbabin soke biza mai yawa irin wannan ɗaya cikin masu kamfanin jigila a Najeriya Alhaji Faruk Koki ya yi nazari cewa. Wato biza kala biyu ce waɗanda suke cikin wannan jirgi. Akwai masu normal umara biza akwai kuma wata biza da ake ce mata e-biza kamar ta kasuwanci amma ba wadda aka sani wadda ake ce mata entry ɗin ba. su hukumomin saudiya sun kirkiri wannan biza ne saboda a samu sauki ga mutane masu shiga cinikayya da sauran abubuwa to mutanenmu daga nan sai suka rungumi bizan nan suka yi ta dura mutane waɗanda suke zuwa su zauna ɗin nan wanda muke ce musu mutakallifin to su kuma sai suka gano cewar mutanen nan ba kasuwancin ne ya su ba wani abu ne ya kawo su na cutar da su misali wannan zama da ba sa so a yi musu saboda haka da aka sauka sai suka tantance wanda yake da umara biza wanda kafarnukan mu suke yi na gaskiya aka ce bismillah shiga wanda kuma yake da wannan irin biza suka tattara su suka juyo da su a lokacin da yake tofa albarkacin sa a game da wannan mataki da kasar saudiya ta dauka shi ma kwararre a fannin jigilar fasinjoji alhaji najib muhammad tukur yana mai cewa to ala ayi halin shine ba wai dan kana da biza ko da mai kyau ce shine yake bada yake nuna cewa dole idan ka zo wannan ƙasa sai ka shiga wannan ƙasa ba domin tsarin yadda yake ko da ka riga ka zo to su kuma hukumomi na shige da fice wanda kowace ƙasa tana da shi wanda ake ce ma immigration suna da damar su tabbatar da cewar bayanan da ka ciki wajen neman wannan visa ka cike su bisa ka'ida da abin da ka faɗa gaskiya ne sun gamsu idan kuma suna ganin akwai wata lam'a a ciki wadda ba su yadda ba to suna da dama ko da jirgi ya kai ka wannan ƙasa su dawo da kai su kashe wannan biza taka su hana ka izinin ka tsallaka ita wannan boda ka shiga wannan ƙasa. Amma jami'i a ofishin jakadancin Najeriya da ke Saudi Arabia Hussaini Bello Kazaure ya ce suna ɗaukan wani mataki. Kamar yadda kika sani wannan abu ya faru kuma mun shiga cikin aiki domin mu ga an yi salbin ɗin menene matsalar ko muna ta bincike. yanzu ba zan iya baki cikakken bayani ba domin yanzu muna cikin mitin muna cikin maganganu tsakanin gwamnatin saudi arabia da kuma gwamnatinmu na najeriya amma dai ba wani abin da zai da jijiyar wuya ba ne saboda muna da kyakkyawan alaka da saudi arabia da kuma najeriya madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya